a Asfaniya ko kuma jimadal akhira wata na shida daga cikin watannin addinin musulunci shekara hijira 1443 daidai wanda ya zo daidai da hudu ga watan ɗaya shekara ta 2022 miladiya a yau muke karatun littafin hadisi littafin allu'ulu'u wal marjan fi mattafaka alaihi shekhani bukhari wa muslim in ba a manta ba mun shiga littafin da yake magana game da azumi kuma malam ya mana bayani gaba da falalar azumi muka karanto hadisai akan yaushe ake fara azumi yaushe ake aje azumi da yadda sahabbai suka fahimci ayar lokacin da aka saukar da ita ah, sannan mun tsaya a babi ko fasali na tara a ƙarƙashin wannan littafin wanda wanda yake da mai green irin nawa shafi na 198 wanda yake da mai marun kuma shafi na 202 shafi na 202 za mu tashi babu fadli suhur wa ta'kidu istihbabihi wa istibabi ta'khirihi wa ta'jilil fitri babin da zai yi magana game da falalan sahur da kuma ƙarfafa cewa lallai tabbas sunna ne ana so mutum ya ya ci abincin sahur kamar yadda hadisai za su nuna wastihibabi ta akhirihi da kuma mustahabbancin mutum ya jinkirta sahur wata ajilil fitri da kuma gaggauta buɗe baki yana daga cikin manya-manyan sunnoni na azumi dama abubuwa uku ake so na farko sunna na farko babba a cikin azumi shine as-suhur shine cin abincin sahur na biyu shine al-iftar buɗe baki na uku kuma al-iksaru min fi'ilil khairat yawaita ayyukan da'a da alkhairi wa'annan su ne manya-manyan sunnonin azumi guda uku yin sahur buɗe baki to tsakaninsu kuma aikata ayyuka na alkhairi karatun qur'ani yin istighfari yin sadaka da makamantansu to wa'annan su ne manya-manyan sunnoni na azumi sannan malam da ya ce babin falalan sahur sahur yana da falala eh annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya gaya mana cewa yana daga cikin falalan sahur ya ce tasahharu fa inna fi sahuri baraka kamar yadda za mu ji a cikin hadisi ku yi sahur domin a cikin sahur akwai albarka har a wata ruwayin yake cewa ko da ɗayan kuma bai samu abin da zai ci ba ko ruwa ne ya tashi ya sha ya ɗabbaka sunna kuma ya shiga falala ta biyu shine da Allah maɗaukakin sarki da mala'iku suna ma masu yin sahur salati eh, inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna alal mutasahharin hadisi ya tabbata cewa Allah maɗaukakin sarki da mala'iku suna ma masu yin sahur salati wannan ita ce falala ta biyu kaga in aka ce Allah yana maka salati shine Allah yana gafarta maka yana yabanka mala'iku kuma in aka ce suna maka salati shine suna neman maka gafara da yabo a wurin Allah maɗaukakin sarki to yana daga cikin falalan sahur sannan falala na uku annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku dinga yin sahur domin bambanci tsakanin azumin ku da tsakanin azumin ahlul kitab yahudawa da nasara shine cin abincin sahur domin su yahudawa da nasara in za su yi azumi ba sa yin sahur to ana so kai kuma a kowace ibadar ka ka saba musu to kaga nan ya nuna mana wannan hadisai lallai sahur yana da falala kuma lokaci ne na addu'a lokaci ne na addu'a da neman kusanci zuwa ga Allah maɗaukakin sarki to shi yasa sai malam ya buɗe babin ya ce babin falalan sahur da kuma ƙarfafa yin sahur ɗin da kuma jinkirta shi ba a so mutum ya yi shi a can cikin dare eh, da kuma gaggauta yin buɗe baki ana so a jinkirta sahur shi kuma buɗe baki a gaggauta yin shi hadisi na farko karkashin wannan babi malai ce hadithu anas bin malikin radiyallahu anhu qal qala an sallallahu alaihi wa sallama tasahharu anas dan malik Allah ya kare da a gare shi ɗaya daga cikin masu yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama hidima yake cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama yace tasahharu ku yi sahur fa inna fi sahuri baraka domin a cikin yin sahur akwai albarka kaga ko hadisin da muka lissafo sun isa abin albarka cewa Allah maɗaukakin sarki zai maka salati mala'iku za su yi maka salati kuma lokaci ne na addu'a lokaci ne na falalar Allah maɗaukakin sarki da neman gafararsa to kaga sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni to amma umarnin ba na wajibi ba bane mustahabbi ne shi sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ko da ruwa ne mutum zai sha to ya tashi ya sha ruwa eh ana son haka kar mutum ya ce ba burgewa ba ne ya ce ai ni ba na yin sahur in ka ce ba ka yin sahur alkhairai da dama sun wuce ka eh, falaloli da yawa sun wuce ka to annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni ya ce mu yi sahur lallai a cikin yin sahur akwai albarka sai hadisin zaid bin thabit an anas anna zaid bin thabit haddasahu hadisin zaid dan sabit daga anas anas yake cewa zaidu bin sabit ɗaya daga cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ya shi labari annahum tasahharu ma annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana sun zo sun yi sahur tare da annabi sallallahu alaihi wasallama sun maqamu ila salati yace bayan mun gama sahur kuma sai muka tashi muka tafi masallaci qultu anas sai yace sai na ce ma zaidu bin sabit kam bainahuma kamar wani lokaci ne yake ya tsawon gama sahur ɗin annabi sallallahu alaihi sallama da kuma ta da sallah kala sai zaidu bin thabit ya ce qadru hamsina au sittina gwargwadon hamsin ko sittin me yake nufi ya'ani ayatan gwargwadon yadda za ka ɗauki alƙur'ani ka karanta ayoyi hamsin zuwa sittin da gama sahur ɗin annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma zuwa masallaci sallar asuba kaga wannan yake nuna mana ashe ana so a jinkirta sahur din sosai eh a jinkirta shi sosai misali ka gama sahur ɗinka ana saura minti ashirin ko minti goma sha biyar a kira sallah eh kaga daga minti goma sha biyar insha Allah za ka iya karanta ayoyi hamsin ko sittin a cikin alkur'ani eh to wannan yake nuna mana sunna ne a jinkirta sahur ba a so a yi sahur a can cikin dare sai hadisi na karshe a cikin wannan babi wale ce hadithu sahal bin sa'adin أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير sahal bin sa'ad yake cewa lallai annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce mana mutane ba za su gushe ba a cikin alkhairi ma ajjalul fitra matukar suna gaggauta yin buɗe baki matukar suna gaggauta yin buɗe baki to ashe sunna ne a jinkirta sahur sannan sunna ne mai karfi a gaggauta buɗe baki da haka yana daga cikin sunna na annabi sallallahu alaihi wasallam baya yin sallah har sai ya ci wani abu ko ya sha ruwa kafin ya sallan magariba kuma wannan hadisin yake ƙara bayyana mana ko da ke hadisai za su zo a babi mai zuwa cewa da Allah madaukakin sarki ce summa atimmu siyama ila lail sannan ku cika azumin ku zuwa dare ana nufin har sai dare yayi duhu yayi sannan mutum zai ci abinci ko ko a'a idan rana ta faɗi to babi na gaba zai mana bayani akan haka to kaga ana so ana kiran sallah sai mutum ya yi buɗe baki kuma yana daga cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama kan fara cin dabino ɗanye idan babu ɗanye sai ya samu bushashe idan babu sai ya sha ruwa in babu ruwa kuma ya ce kowane irin abinci ma sai ka ci ko menene shi dan ba a so mutum ya je ya sallah bai ci komai ba ba a san haka eh, in yi haka bai tabbatar da sunna ba to ana so a gaggauta yin buɗe baki shi kuma sahur sai a jinkirta shi kamar yadda wannan hadisai suka kawo sai babi na gaba babu bayani wakti qida'i as-sawmi wa khurujin nahar babin da zai yi magana game da karewar azumi yaushe ne azumin zai kare wancan sati mun ji yaushe yake farawa an ce wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu min al-khaytil aswad min al-fajr ya halatta za ku ci abincinku ku sha abincin ku har sai lokacin da alfijir ya fito kaga daga lokacin azumi yake farawa to yaushe yake karewa shine malam yace babin da zai yi bayani game da lokacin da azumi yake karewa da kuma khurujin nahar lokacin da yini yake tafiya eh lokacin da yini yake fita shi kuma dare ya shigo hadisu umar qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam umar allah ya kare da a gare shi yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce iza akbala lailu min hahuna idan kuka ga dare ya fuskanto ta nan wa atbaran naharu min hahuna ya ce sannan yini shi kuma ya bi ta nan wurin wa gharabati shamsu kuma rana ta faɗi ba kwa ganin ƙwallon rana ƙursu eh, shams ake magana ba hasken ranan ba ita kanta kwallon ranar ba kwa ganin shi koda da sauran haske in dai rana ba kwa ganin rana to shi shikenan lokacin buɗe baki ya yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faqad afdara sa'imu haƙiƙa mai azumi yayi buɗe baki mai azumi zai iya cin wani abu to kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya mana bayani ashe dare yana tafiya ne a yini na tafiya sai dare na zuwa eh. sai hadisi na gaba wanda zai ƙara bayyana hadisin farko yake cewa hadisu abi habisu bin abi aufa radiyallahu anhu qal kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fi safari ibn abi aufa yake cewa mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin wata tafiya qala li rajulin sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ma wani mutumi inzil sauko daga dabbarka dahali. ka haɗa min abinci na ƙala sai wannan mutumin ya ce ma annabi sallallahu alaihi ya rasulallahi ash-shams ya manzon Allah akwai rana ina ganin hasken rana ƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya maimaita mishi ya ce inzil ka sakko fajdahli ka haɗa min abinci na ƙala sai mutumin ya ce ya rasulallahi ya manzon Allah ash-shamsu akwai sauran hasken rana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya maimaita na uku ya ce inzil fajdahali ka sauko ka haɗa min abinci na fa nazala sai mutumin nan ya sauko fajajahalahu sai ya haɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallama abincinsa fa shariba sai annabi sallallahu alaihi wasallama aka ga ya sha wani abu summa rama ha hahuna sai annabi sallallahu alaihi wasallama muka ga ya nuna hannun shi ya kalli yamma sun makala sai ya ce iza ra'aitumul laila akbala min hahuna idan kuka ga dare ya fuskanto ta nan akbala min hahuna ya fuskanto ta nan faƙad afdara sa'imu haƙiƙa mai azumi ya yi buɗe baki to kaga wannan yake nuna mana ashe sauran hasken rana baya hana a ci abinci in ranar ta faɗi in dai ba a ganin ƙwallon rana to shi kenan haske sauran hasken nan da yake nan ba shi ba ne ake lura da shi wurin buɗe baki ita kanta ranar ce in taɓa ce shi kenan ko da akwai sauran haskenta ta wannan babu laifi lokacin shan ruwa ya yi wannan yake nuna mana wannan shi ne fassarar ayar da Allah maɗaukakin sarki ya ce summa atimmu siyama ilallai layl sannan ku cika azumin ku zuwa dare ba ana nufin sai duhu ya yi ba ana nufin lokacin da rana ta faɗi ashe lokacin dare yake farawa rana na faɗuwa ko da akwai sauran haske to wannan dare ya fara kuma lokacin ne lokacin buɗe baki kuma ana so a gaggauta yin buɗe baki yana daga cikin sunnonin azumi kaga sabanin shi'a wanda su suke gani dole sai duhu yayi sannan zaka ci abinci eh, suna gani duk mutane wanda suke in aka kira sallah su ci abinci sun karya azumin su har sai duhu yayi tukunna eh, sannan mutum ya ci abinci kaga sun saba ma wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama ah, wanda da rana ta faɗi shi kenan a wata ruwayar ma wanda malam bai kawo ba har annabi sallallahu alaihi wasallama yakan sa bilal ya ce ka hau sama ka leƙa kana hango ƙwallon rana in bilal ya ce a'a ya ce to ka kira sallah lokacin buɗe baki yayi to ashe al'itibar bi gharabati shamsi abinda ake lura da shi shine faduwar ranar in ta faɗi shi kenan sauran hasken baya cutarwa za a ci abinci lokacin azumi ya ƙare sai babi na gaba babun nahyi anil wisali fi saumi babin hani game da sadar da azumi bi ma'ana mutum ya sadar da wannan azumin da wannan ba tare da ya yi buɗe baki ko ya yi sahur ba eh, ya jera azumi ba buɗe baki ba sahur annabi sallallahu alaihi sallama ya yi hani akan haka kan ka ga ɗazu kawo hadisi muka ce bambanci tsakanin azumin musulmi da azumin yahudawa da nasara shine cin abincin sahur to shi annabi sallallahu alaihi wasallama allah ya bashi daman ya haka amma mu kuma saboda kan mu sha wahala sai allah maɗaukin sarki ya hana mu yin haka e ana so mutum in aka sha ruwa ya ci abinci da asuba ma lokacin sahur ya ci abinci ba a so ya tazarce eh, ya zarce da azumi ya ce ai shi kenan ya ki buɗe baki kuma ya ki yin sahur ya haɗa azumin shi ake kira alwisal to annabi sallallahu alaihi ya hana eh, saboda akwai wahalarwa shi kuma addini ba wahala ko ayoyin ma Allah cewa ya yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra Allah madaukin sarki yana nufin ku da sauki da rangwame baya nufin ku da wahala eh, to sai mala ya kawo mana hadisin Abdullahi bin Umar yace hadithu Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma qala naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama anil wisali abdullahi dan umar yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana mu sadar da azumi ba tare da buɗe baki ko sahur ba manzo Allah ya hana qalu sai suka ce innaka tuwasilu ya manzo Allah sallallahu alaihi ai kai kana yi to menene wannan yake nufi yana nufin sahabbai ba sa jin maganar annabi sallallahu alaihi wasallama a'a ko kaɗan duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi su suna koyi da shi ne saboda yanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar da su aljanna haka suke so eh, don haka duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi suna kwaikwayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce ya manzon Allah ai kai kana wucewa da azumi wani lokaci sai mu baka yi sahur ba baka yi buɗe baki ba sai ka ci gaba da azumi kala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba su hujja da dalili cewa shi nashi ba irin nasu bane ya ce inni lastu mithlakum aini ba irin naku ba ne ba irin ku ba ne inni ut'amu wa uska lallai ni ubangiji na yana shayar da ni kuma yana ciyar da ni to don haka khususiyya ne na annabi sallallahu alaihi wasallama ku kar ku yi eh. to hadisin farko kenan sai hadisi na biyu shi ma zai mana ƙarin bayani akan hadisin farko ana ce hadisu abi hurairata radiyallahu an qala naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama anil wisali fi saumi abi huraira Allah ya kara yadda a gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da wucewa da azumi faqala lahu rajulun minal muslimina sai aka samu wani mutumi daga cikin musulmai ya ce innaka tuwasilu ya rasulallah ya manzo Allah ai mun ga kai kana wucewa da azumi qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa ayyukum misli wane ne irinku a cikin waye irina a cikin ku inni abitu lallai ni ina wayan gari yut'imuni rabbi wa yuskin ubangiji na yana ciyar da ni kuma yana shayar da ni kaga wannan ashe shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ke banta daga gare shi ne wannan eh wannan hususiya ne tashi wanda ubangijin shi yana shayar da shi kuma yana ciyar da shi bi ba zai gajiya ba ba zai sha wahala ba falamma abau yayin da sahabbai suka ki su suna so sai sun koyi da annabi sallallahu alaihi sallama abau an yantahu suka ki hannuwa anil wisali game da sadar da azumi wa salabihim yauman sai annabi sallallahu alaihi sallama ya wuce da su yini daya babu sahur babu buɗe baki summa yauman sai annabi sallallahu alaihi sallama ya ƙara wucewa da su yini na biyu babu buɗe baki babu sahur sun mara'awul hilala sai Allah ya taimake su sai aka ga wata aka ga wata faƙala da aka ga wata sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce musu lau ta'akhkhara da a ce an yi jinkiri ba a ga wata ba lazittukum da na ƙara muku wani ne eh kaga wannan yake nuna wannan na annabi sallallahu alaihi wasallama ne su kuma sahabbai suna kwaɗayin koyi da shi sai sai suka ki bari su ma sai sun yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama Eh, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da a ce an yi jinkiri ba a ga wata ba to da na kara muku yini guda katankili lahum wannan kaman annabi sallallahu alaihi wasallam yana musu gargadi ne hina abau an yantahu lokacin da suka yi hannuwa game da sadar da azumi babu sahur babu buɗe baki to don haka shi yasa yana daga cikin sunnonin azumi mutum yayi sahur eh mutum yayi sahur kuma mutum yayi buɗe baki wannan sunna ne kuma mutum zai samu lada Eh, akwai lada sosai za ka samu lada ka yi koyi da annabi sallallahu alaihi sallama kuma za ka samu albarkan wa'innan lokuta guda biyu sai hadisi na gaba hadithu abi hurairata radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال a هريرة الله يكاري دا أغريشي دقى النبي صلى الله عليه وسلم يتشي كشيدنكو ناهنيكو دا zarcewa da azumi ba tare da buɗe baki ko sahur ba marrataini har ku yi haka hasso biyu ƙila sai wani ya ce innaka tuwasil ya manzo Allah ai kai kana yi Kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu ya ce inni ubitu aini da ka ganni ina wayin gari yut'imuni rabbi wa yasqin ubangiji na yana ciyar da ni yana shayar da ni faklafu min al'amali ma tutiqun ku dinga dora ma kanku aikin da za ku iya shi yasa wannan a cikin addinin musulunci kowa ya ji tsoron Allah gwargwadon iyawan shi eh, in za ka ɗauki aikin ibada ka ɗauki gwargwadon abin da za ka iya annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allah maɗaukakin sarki ya fi son aikin da aka dawwama ana yi ko da ɗan kaɗan ne eh, ko da ɗan kaɗan ne maimakon ka fara da yawa ka bari to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairul a'mali mafi alkhairin aiki inda Allah a wurin Allah maɗaukakin sarki adwamuhu wanda aka dawwama ana yi wa in kalla ko da ko dan kaɗan ne ya fi mutum ya fara sai ya bari to shi yasa sai anan ma annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ƙara tunatar da mu ya ce faklafu min al'amali ku kallafa ma kanku ku ɗora ma kanku aiki amma fa ma tuɗiƙun abinda za ku iya yi kenan addinin musulunci la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha kuma addinin nan da kake gani annabi sallallahu alaihi wasallama sai da ya ga masahabai ce walan yushadda dina ahadun illa ghalabahu babu wanda zai tsananta ma kanshi addini sai addinin ya rinjaye shi sai ya zo wani lokacin da zai gajiya ba zai iya ba to don haka in mutum zai aiki na ibada to ya ɗauki gwargwadon iya wanda zai iya wanda zai iya ci gaba da shi har rayuwar shi wanda shi daga cikin falalari haka mun sha yin bayani shine ko da rashin lafiya ya kama ka ko da tafiya ta kama ka Allah maɗaukakin sarki yana nan yana rubuta maka ladanka kaman kayi eh. kaman kayi musamman ayyuka na nafila to ashe annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu zarcewa da azumi ba tare da an yi sahur ko an yi buɗe baki ba hadithu anas radiyallahu anhu qal wasala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhir ash-shahr anas Allah ya kare da a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya wuce da azumi a ƙarshen wata wa wasala nasi sai aka samu wasu daga cikin sahabbai su ma sai suka bi annabi sallallahu alaihi wasallama fa balaga annabi sallallahu alaihi wasallama sai labari ya kai wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ga wasu su ma fa suna wucewa da azumi ba sa sahur ba sa bude baki fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ce law mudda bi ash-shahru lawasaltu wisalan yada'ul muta'ammiquna ta'ammuqahum da a ce Allah madaukin sarki bai sanya an ga wata ba da zan ta azumi in ta azumi saboda me saboda har wa'inda suke wucewa suke zurfafawa har sai sun daina wannan zurfafawan annabi sallallahu alaihi ya ce zan ta yin azumi in tayin yin azumi har sai sun gajiya sun kasa sun ajiye tukunna eh to kaga wannan yake nuna duk inda sauki yake annabi sallallahu alaihi wasallam yana nema ma al'ummar shi shi yasa azizun alaihi ma anittu harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim shi annabi sallallahu alaihi wasallam duk inda alkhairi yake duk inda sauki yake to yana nema ma al'ummarsa ai ya ishe mu misali ma tun daga sallah ko aka ba da salloli hamsin annabi musa yana ta cewa a koma a koma kuma manzan allah sallallahu alaihi wasallama yana ta koma har ta dawo biyar to kaga wannan yake nuna mana a irin yadda annabi sallallahu alaihi yake son al'ummar shi yake son su da sauki da haka mutum zai yi ibada ya ɗauki wanda zai iya eh. shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce law mudda biya shahru da a ce watan nan yayi tsawo ba a ga wata ba lawasaltu wisalan da na dinga zarcewa da azumi na yada'ul muta'ammiquna ta'ammukahum saboda masu tsanantawa a cikin addini masu tsanantawa kansu in ga iya gudun ruwansu iya ƙarshen su inni lastu mithlakum ni da kuka ga ina yi ni ba irin ku bane inni azallu yud'imuni rabbi wa yasqin ni ban gushe ba ainihin ubangiji na yana ciyar da ni kuma yana shayar da ni sai hadisi na ƙarshe hadisin aisha ta radiyallahu anha qalat hadisin aisha Allah ya kara yadda a gare ta take cewa na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama anil wisali manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana mu zarcewa da azumi ne rahmatan lahum dan ya zanto rahama tausayi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba dama sai don ka zanto tausayi rahama jin kai ga mutane faƙalu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tausaya musu sai suka ce ya manzo Allah innaka tuwasilu ai kai kana yi qala sai na na Aisha Allah ya kare da a gare ta tace sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu inni lastu kahiyatikum ni ba kamar siffar ku nake ba yanda nake ba haka kuke ba inni yutimuni rabbi wa yasqini lalle ubangiji na yana ciyar da ni kuma yana shayar da ni Da haka ashe ba a son mutum ya bar yin buɗe baki ko ya bar yin sahur ya wuce da azumi ana so mutum ya yi buɗe baki a lokacin sahur kuma ya yi sahur sai babi na gaba yanzu an gaya mana farkon lokacin azumi an gaya mana ƙarshen lokacin azumi daga fitowar alfijir zuwa faɗuwar rana sannan gashi sunnonin azumi ga sahur ga buɗe baki to a tsakankanin su fa akwai wasu abubuwa da aka haramta ko aka halatta shine sai malam ya bude mana babi ya ce babu bayani annal qublata fi saumi laysat muharramatan ala man lam tuharrik shahwatahu malam ya ce babin da zai yi bayani cewa lallai mutum ya sumbanci iyalinsa ko ya runguma iyalinsa a lokacin azumi ba a haramta ba amma idan ba zai tada maka da sha'awa ba ba a haramta ba amma sharaɗin shine idan ba zai tada maka da sha'awa ba wanda zai kai zuwa ga bacin azumi to sai aka kawo mana hadisin nana aisha Allah ya kara yadda a gare ta tace hadithu aisha ta radiyallahu anha qalat take cewa in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la yuqabbilu ba'da azwajihi lalle annabi sallallahu alaihi wasallama in zai fita sallah ko zai fita yakan sumbanci wasu sashi na matansa wa huwa sa'imun alhali annabi sallallahu alaihi wasallama yana azumi umma dahikat lokacin da nana aisha take ba da wannan hadisin sai aka ga tayi dariya sai aka ga tayi dariya to kaga kenan ita ma yana faruwa da ita kenan shine abin da take nufi to kaga wannan ya halatta ashe yana daga cin abin da yake halal ne a azumi mutum ya sumbanci matar shi wannan ba haramun ba ne amma da sharaɗi idan ba zai tada mushi da sha'awa ba wanda zai kai ga azumi shi ya kare sai hadisi na biyu shi ma hadisin na na aisha wanda annabi sallallahu alaihi wasallama da ya gaya masahabbai ko da sahabbai suka ga yana yin haka sai da ya gaya musu sharaɗi ya ce حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر نانا عائشة تشي النبي صلى الله عليه وسلم يا كسن شي يكن سنبنشي ما تنسى يكن رنقم ما تنسى وهو صائم الحالي ينا أزمي وكان أملككم لإربه أما فالنبي صلى الله عليه وسلم يا فيكم ملكا كنش يا فيكم ملكا شعوانش to kaga ashe idan ba zai janyo maka wani abu na sha'awa ba babu laifi babu laifi domin akwai abubuwa guda biyu da suke karya azumi ko suke karya ibada ko alwala misali ko alwala ko azumi misali shi yasa malamai suka ce akwai asbab akwai ahadas shi asbab din sababi sababin baya karyawa yana kaiwa ne zuwa ga hadasi to idan sababin bai kai zuwa ga wancan ba ibada tana nan kaga a mu na malikiya idan mutum ya yi alwala sai ya sumbanci matar shi alwalar shi ta kare haka suka ɗauka alwalar shi ta kare to amma kuma annabi sallallahu alaihi sallama yana yin haka to kaga kenan wannan ya nuna mana ai sumbantan ba shi ke karya azumi ba da a ce mutum zai sumbanta sai mazi ya fito ko mani ya fito to kaga wannan ya karye to amma in yayi sai bai fito ba fa bai karye ba bai karye ba ashe wancan shi sababi ne da yake kaiwa zuwa ga samuwar hadasi to amma idan aka yi sai hadasin kuma bai samu ba fa ibadar tana nan kenan eh to shi yasa mutum ya simbanci matarsa ko ya runguma matar shi ko ya taba matar shi wannan ba wani abu bane in sha'awa eh, in ya zai iya mallakan sha'awan shi wannan babu komai ko da yana azumi wannan an halatta mishi babu laifi a wannan to amma shi yasa sai a ƙarshe ake ce annabi sallallahu alaihi wasallam fa ya fi ku mallakan kanshi ya fi ku mallakan sha'awan shi eh, to idan mutum yana tunani babu wani abu babu wani abu to shikenan babu laifi ba a haramta ma mutum ba to sai babi na gaba ce babu sihati saumi man tala alaihi alfajiru wa huwa jinubun babin ingancin azumin wanda alfijir ya fito alhali yana cikin janaba yana cikin janaba mutum ya sadu da iyalin shi sai har alfijir ya fito bai samu yayi wanka ba azumin shi na nan eh azumin shi na nan ba abin da ya samu azumin shi hakan yana faruwa da annabi sallallahu alaihi wasallama duk da akwai fahimtar abi huraira wanda sauran sahabbai sun saba mishi akan wannan fahimtar shi ma daga baya ya dawo daga wannan fahimtar shi yana gani idan alfijir ya samu mutum alhali yana da janaba to ba shi da azumi to wannan a farkon al'amari ne a farkon al'amari amma daga baya Allah madaukakin sarki yace ce uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun Eh, daga baya Allah maɗaukin sarki ya zo ya halatta da wannan aya da take cikin suratul baqara eh, to sai aka kawo mana shi ma hadisin ko hadisan matan annabi sallallahu alaihi sallama ce hadithu aishata wa ummi salma hadisin na na aisha da ummu salma an abi bakar bin abdurrahman bin haris bin hisham anna abahu abdurrahman akhbarahu akhbara marwan lallai mahaifinsa abdurrahman ya ba marwan labari anna aishata wa umma salma akhbaratahu cewa lallai da nana aisha da ummu salma mata daga cikin matan annabi sallallahu sun ba shi labari cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana yudrikuhu al-fajr lallai annabi sallallahu alaihi wasallama yana riskan shi wa huwa junubun min ahlihi alhali yana tare da janaba na saduwa da iyalinsa summa yaktasilu sannan annabi sallallahu alaihi sallama ya yi wanka wa ya sumu kuma ya yi azumi ashe kenan dan alfijir ya fito mutum yana da janaba babu komai azumin shi yana nan misali mace ne tana jinin al'ada ko tana cikin jinin haihuwa sai jinin ya ɗauke a cikin dare misali a ce kamar karfe uku sai jini ya ɗauke to ba ta yi wanka ba har alfijir ya fito kaga jini ya ɗauke ai za ta yi azumin washe gari da za a yi to sai bata samu yin wanka ba har sai da alfijir ya fito to babu komai azumin ta nan wanka kuma hukuncin shi daban eh, azumi za ta dau azumi eh, sai ta yi wanka daga baya to duka wannan hukuncin ya shiga karkashin wannan babi din faqala marwan li abdurrahman bin al-haris sai marwan yake ce ma abdurrahman bin haris wannan lokacin zamanin khalifancin muawiya kenan ya ce uqsimu billahi la tuqri annabiha aba huraira ya ce ina haɗa ku da Allah ina so ku ba abi huraira labari ku ɗan ƙinƙe samun abi huraira labarin wannan hadisan wa marwan yau izin alal madina marwan a wannan lokacin shine shugaba a garin madina faƙala abubakar sai abubakar yake cewa fakari hazalika abdurrahman sai abdurrahman ya kyamaci haka summa kuddira lana an najtami'a bi Hulaifa sannan sai Allah ya kaddara haɗuwan mu tare da abi huraira a zulhulaifa wa kanat li abi huraira hunalika ardun ya kasance abi huraira yana da wani fili a wurin faƙala abdurrahman li abi huraira sai abdurrahman yake ce ma abi huraira inni zakirun laka amran ya abu huraira zan tuna maka da wani al'amari walaula marwan aqsama alayya fihi lam azkuruhu laka da ba dan marwan ya rantse da Allah ba ya roke ni ya hada ni da Allah ya ce dan Allah in baka labarin wannan hadisin to da ba zan baka labari ba fa zakara aisha aisha wa ummi salma sai ainihin abdurrahman sai ya ba abi huraira labarin hadisin na na aisha da ummi salma faƙala sai abu huraira ce kazalika haddathani al-fadlu bin abbas hakanan fadlu bin abbas ya bani labari wa huwa a'lamu shi ma kuma ya fi sanin ya fi ni sanin haka to kaga wannan ya nuna ashe abi huraira ya sauka daga wancan fatawar tashi ta farko ya zama kan fatawar matan annabi sallallahu alaihi wasallama na na aisha da ummu salma shi abi huraira da ya ɗauka cewa lallai in mutum bai yi wanka ba har alfijir ya fito yana da janaba to ba shi da azumi eh, ba shi da azumi amma daga baya kuma ya samu wannan hadisin sai ya sauka daga kan wancan hadisin wannan yake nuna cewa ashe a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ba ba kowa ya kewaye duka hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ba mujiba darajar abi huraira babu wanda ya kai shi rawaito hadisi amma shi wannan hadisin bai same shi ba bai samu wannan hadisin ba ashe kenan ba abun mamaki ba ne dan imamu malik bai samu ba ba abun mamaki ba ne dan imamu shafi'i bai samu ba ba abun mamaki ba ne dan abu hanifa ko ahmad bin hanbal ko allais duka ba su samu wa'innan hadisan ba ya ba da fatawa da wata fatawa ba abun mamaki ba ne wannan kaga a lokacin sauran sahabbai suna nan ma wani sahabin ya san wannan hadisin wani bai sani ba to kaga daga baya sai abi huraira da aka gaya mishi sai ce eh alfadlu bin abbas ya bashi labari kuma ya san haka din to kaga wannan yake nuna mana ashe matsalan abin da ya inganci shine in mutum ya wayi gari da janaba azumin sananan sai dai zai yi wanka eh, zai yi wanka sai ya je sallah amma ba abin da ya shafi ah, sa wallahu ta'ala a'lam sai babi na gaba ya ce babu taglizi Harimil jima'i fi hari ramadan anis sa'ib babin kausasawa da ƙarfafa haramcin saduwa da iyali a yinin ramadana alhali mutum yana azumi domin a abubuwa guda biyu ne akwai abin da yake ɓata azumi yake hukunta ramuwa kawai akwai abin da yake bata azumi ya hukunta kafara abin da yake bata azumi ya ainihin hukunta kuma sai mutum ya yi kafara shine mutum ya sadu da iyali shi kadai ne yake hukunta kafara sauran duka ramuwa ne duk da cewa a mashaban malikiya suna gani su in mutum ya ci abinci da gangan ko ya karya azumi da gangan zai yi kafara amma babu wani hadisi da ya nuna haka eh, zai rama sannan kuma girman zunubin shi yana wurin Allah madaukakin sarki ya ta neman gafaran Allah amma su da yake mu na malikiya suna gina hukunci akan saddu zari'a toshe kafar barna shi yasa suka ce duk wanda ya ci abinci da ganganto zai yi kafara amma babu wani hadisi babu wani hujja da ya nuna cewa mutum in ya karya azumi zai yi kafara abu ɗaya ne ya hukunta kafara shine wannan shine mutum ya yi jima'i a yini na ramadana wannan shine yake sa a yi kafara a yi azumi sittin eh, amma in banda wannan ba abin da yake sanya a yi azumi sittin duk da mashabanmu na malikiya suna gani in mutum ya ci abinci da gangan ko ya sha abin sha da gangan zai rama azumin kuma ya yi azumi sittin ya zama mashi kafara amma babu wani dalili da yake karfafa wannan fatawa din wa wujubul kaffaratil kubra fihi kuma wajibi ne babban kafara shine azumin wata biyu azumi sittin shine kafara babba kafara karami kuma shine mutum wanda zai karya azumin shi a ce ya rama guda ɗayan da ya karya shine kafara to babban kafara kuma shine wanda mutum sai ya azumi sittin wa annaha tajibu alal musiri wal mu'sir kuma tana wajaba akan wanda yake da yalwa da wanda ba shi da shi duka kafaran tana nan wa sabata fi dhimmatil mu'siri hatta yastati'a wanda ba zai iya ba azumin na nan akan shi har sai ya samu lokacin da zai iya wannan azumin eh to shi yasa aka shaddada aka tsananta mutum ya nisanci duk abin da zai kai shi zuwa ga saduwa da iyali a yinin ramadan hadithu abi hurairata radiyallahu anhu جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الآخرة وقع على امرأته ramadan رمضان wani mutumi da yake can ƙarshen gari ya je wa iyalinsa a yini na ramadan faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ma wannan mutumin in ji abi huraira ya ce a ta jidu ma tuharriru rakaba kana da abin da za ka yanta baiwa ƙala la sai mutumin ya ce a'a to duk da haka annabi bai kyale shi ba ƙala sai ya ce fatastati wa an ta shaharaini mutatabi'aini za ka iya yin azumin wata biyu a jere ƙala sai ya ce ba zan iya ba kaga da sai a ce mai a'a amma saboda girman laifin da ya aikata annabi sallallahu alaihi wasallama bai bar shi ba kala sai ya ce mishi afatajidu ma tut'imu bihi 60 miskina shin ka samu abin da zaka ciyar da miskinai 60 qala la sai ya ce a'a qala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ana nan a zaune fa utiya annabi sallallahu alaihi wasallam bi araqin fihi tamrun sai aka kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallama wani kaman buhu ko kuma a ce wani kwano haka mai cike da dabino wa zabil shine abin da ake zuba wani abu a ciki Kala sai ce at'im haza anka ka je ka ciyar da wannan akan azumin da yake kanka tunda ba za ka iya ba ka ciyar da miskinai sittin. Ƙala sai kalli annabi sallallahu alaihi ya yace ala ahwaja minna ma baina labataiha ahlu baitin ahwaja minna shin yanzu ya annabi sallallahu alaihi wasallama tsakanin dutsen madina na farko zuwa na ƙarshe akwai wani gida ko da ya fi gidanmu talauci ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ya fi ni bukatan wannan to a wani ruwaya ma sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dariya sai da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dariya sai ya ce to fa'atu inhu ahlaka ka je ka ciyar da iyalanka to kaga wannan malamai suka ce wannan yana nuna tsanantawa saboda matakin farko aka ce zai iya yanta baiwa ya ce a'a ai da sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kar ka sake an yafe maka amma bai ce ba ya ce to za ka iya ciyar da miskinai sittin ya ce a'a to za ka iya yin azumi a jere na wata biyu ya ce a'a to ai da sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tun da kai talaka ne ka tafi sai ce a'a ka zauna a nan ana zaune kuma sai aka kawo dabino sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka dauka ka je ka ciyar da miskinai sittin to sai ya ce ai kuma babu wanda ya fi shi talauci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce eh to ka je ka yi amfani da shi to kaga wannan yake nuna mana ashe ko kana da shi ko baka da shi idan mutum ya janyo wa shi wannan matsala din to lallai ko dai ya yanta baiwa ko ya azumi sittin ko ya ciyar da miskinai sittin sannan ya nemi gafaran Allah maɗaukakin sarki eh. to a nan ne malamai suka tattauna shin yanzu shi an ce ya ciyar ita kuma matar fa akwai laifi a kanta ita ma za ta yi kafara ko ba za ta yi ba shine malamai suka tattauna akan haka aka ce idan idan matar ita ma ya fi ƙarfinta ne ta mai magana ya fi ƙarfinta har abin ya faru to babu laifi a kanta e, amma idan ita ma ta biye mushi ta yadda ta yi haka ɗin to shikenan dukkan su kowa zai yi kafara ga baki ɗayan su ita ma za ta yi shi ma zai yi kafara tunda kowa azumin shi daban e, ita ma za ta yi shi ma zai yi e, to shi yasa an tsananta sosai game da a mutum ya je wa iyalinsa a yini na ramadana saboda girman wannan yini din girman wannan wata da alfarman wannan wata din hadithu aisha ta qalat hadisin na na aisha Allah ya kara yadda a gare ta za a kara bayani akan wannan ruwayar ruwayan farko ta abi huraira Ya ce qalat take cewa a ta rajulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama fil masjidi wata rana wani mutum ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallama a masallaci faƙala sai ya ce ihtaraktu ya manzan Allah na ƙone na ƙone ya manzan Allah a wata ruwaya ma sai a halaktu ya manzan Allah na halaka na halaka haka yake ta cewa a wacce ruwaya manzan Allah ya ce ma a halakaka me halakar da kai to a wannan ruwayan kuma ya manzan Allah na ƙone sai malamai suka ce me yasa ya ce ya ƙone saboda ya san girman musiban zunubin wanda ya karya azumi da gangan eh ya san shine Allah madaukin sarki zai mai azaba in bai yafe masa ba shi yasa kawai sai ce ma ya kone kawai eh. ƙala min mazaka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dag menene ya kona ka ƙala sai ce wa qa'tu bi imra'ati fi ramadan ya manzo Allah na kusanci iyali na da ramadan da yinin ramadan kala lahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tasaddaq je kai sadaka ka je ka ciyar da miskinai kala ma indi shay sai ce ba ni da komai ya manzo Allah fajalasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya shi ya zauna wa atahu insanu yasuqu himaran wa ma'ahu ta'amu ana zaune sai ga wani mutumi yana koro jakinsa akai akwai wani katan ainihin daro ko kwano ko buhu na abinci qala abdurrahman sai mai ruwai eh, ahadu ruwatil hadis abdurrahman ɗaya daga cikin marawaita hadisin yake cewa ma adri ma huwa ban san dai menene a ciki ba ya ce dai ya zo da wani katon abu amma da abinci a ciki to amma a can ruwayar ta nuna mana dabino ne ko a cikin to amma saboda kaga a nuna mana adalci irin na marawaita hadisi kaga shi a can abi huraira ya bayyana mana me yake ciki anan kuma abdurrahman ya ce ni na gani amma ban san me yake ciki ba eh. to wannan mutumin sai ya zo wurin annabi ilan nabi sallallahu alaihi wasallama wurin annabi sallallahu alaihi faƙala da aka bai wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan dabinon sai ya ce ainal muhtariku ina wannan wanda ya kona kansa faƙala sai ya ce ha anaza ya manzo Allah gani nan qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khuz haza fatasaddaq bihi ka karbi wannan ka je kai sadaka da shi ka ciyar da miskinai 60 da na tambaye ka dazu qala sai yake ce ala ahwaji minni ya manzo Allah dama akwai wanda ya fi ni talauci mali ahli ta'amun ya ce wallahi iyalai na ba su da komai ba mu da wani abinci kala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mai fakulu to ku je ku yi amfani da shi ku je ku ci to kaga wannan yake nuna mana a lallai idan mutum ya je wa iyalinsa a yini na ramadana tsakanin fitowar alfijir zuwa faduwar rana to wajibi ne a kansu sai sun yi kafara eh, wajibi ne kafara sai babi na gaba babu جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر باب halaccin mutum ya ci abinci da ramadana ko ya sha abin sha da ramadana idan yana hali na tafiya tafiyar da ba saban Allah ba ne kuma tafiyar ta kasance mataki mataki mataki sai aka kawo mana hadisin abdullahi dan abbas dama ayan qur'ani ta nuna mana ce faman kana minkum maridan aw ala safarin sai aka ce fa'iddatun min ayamin ukhar an ɗora azumi a kanku kamar yadda aka ɗora shi akan kan wanda suka zo kafin ku amma wanda ya samu kanshi a hali na rashin lafiya ko a hali na tafiya to idan ya samu dama a wasu kwanaki na daban sai ya rama to sai malam ya kawo mana karkashin babin hadisin abdullahi dan abbas shi hadisu bin abbasin radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kharaja ila Makka fi ramadan lallai annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita daga madina zuwa makka a cikin ramadan fasama sai manzon allah ya yi azumi hatta balagal kadida har sai da ya kai wani gari da ake kira alkadid afdara sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karya azumi sai ya ci abinci fa afdara nasu wanda suke tare da shi ma sai suka karya azumi ashe ya halitta tafiyan da kana tunani wannan tafiyan ba zan sha wahala ba sai ka ɗauki azumi sai kuma kana cikin tafiyar sai wahala ta zo a cikin azumi babu laifi in ka aji azumi babu laifi in ka aji ka fita da niyan da ba wahala bari in yi azumin ka ɗauka sai kuma wahala ta same ka a cikin tafiyar babu laifi in ka aje wannan azumi wannan shine abin da wannan ruwaya ta farko take nuna mana dan annabi sallallahu alaihi wasallam sun fita suna masu azumi amma da suka ji azumin zai gajiyar da su a hanya sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin karya wannan azumi saboda mutanen da suke tare da shi sahabbai su ma sai suka ci abinci sai riwaya ta biyu hadithu jabir bin abdullahi radiyallahu anhuma qal kana rasulullahi sallallahu alaihi fi safari annabi sallallahu alaihi ya kasance a cikin wata tafiya fara'a sai ya ga taron mutane a wani wuri sun kewaye wa rajulan qad zullila alaihi ga wani mutumi a tsakiya an mai inuwa a wata ruwayar ma ana sa mai ruwa faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ma haza menene wannan faƙalu sai annabi sai sahabbai suka ce sa'imun ya maza Allah yana azumi faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce laisa minal birri ba shi daga cin yi ma Allah madaukakin sarki da'a as-sawm fi safari yin azumi idan za ka yi tafiya ba shi daga cikin da'a musamman ma tafiyar da za ta iya wahalar da kai ta gajiyar da kai kawai tun da an ce maka ka ajiye to ka ajiye Allah maɗaukin sarki yana ganin niyyarka to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisin ya ce ba da'a ba ne mutum ya azumi a cikin tafiyar da ya san zai sha wahala a ciki eh, tun da kaga wancan mutumin gashi na an mai inuwa a wata wayar ma ana watsa mai ruwa ana mai fifita shi me ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam aka gaya mishi cewa ai yana azumi ne ce to ba shi daga cikin yi Allah da'a mutum ya yi azumi a cikin tafiyar da zai sha wahala to sai hadisin ƙarshe a cikin wannan babin shi hadisu anas bin malikin kala kunna nusafiru ma'an nabi sallallahu alaihi wasallama anas dan malik allah ya kara yadda a gare shi ce mun kasance muna tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallama falam ya'ibi annabi sallallahu alaihi wasallama bai aibanta masu yin azumi ba alal muflili akan wanda suke cin abinci shi yasa autar ruwaya sai ce fa minna sa'imu wa minnal mufdiru ga mu tare da annabi sallallahu alaihi wasallama wasu suna cin abinci wasu kuma suna azumi amma annabi sallallahu alaihi wasallama bai ce ka ku me yasa ba ku yi azumi ba su kuma da ba sa azumi ce ka me yasa me yasa kuke azumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai ce haka ba dukkan su bai tambayi masu azumin ba bai tambayi masu cin abincin ba saboda duka kowa ya halatta in mutum ba zai sha wahala ba ya azumi shi sannan ya halatta kuma in mutum zai sha wahala ya aji azumi shi yasa sai ce falam ya ibi sa'imu alal muftir manzala bai aibanta mai azumi akan mai cin abinci ba walal muftiru alal sa'im ko kuma mai cin abinci akan mai azumi kowa ya yi abin da zai iya ne fattakullaha mastata'tu kowa ya ji tsoron Allah gwargwadon iyawan shi sai babi na gaba babu ajiril mufdiri fi safari idza tawalla al-amal babin girman ladan wanda bai yi azumi ba a cikin tafiya kuma sai ya zo yana taimakon wanda suke azumi to a nan kuma shi da bai bai yi azumi ba ya tafi da ladan ga baki daya eh. hadisu anas radiyallahu anhu qal kunna ma'an nabi sallallahu alaihi sallama aktharuna zillan allazi yastazillu bi kisaihi yace mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi sallama a cikin tafiya a ramadana sai ya kasance wanda ya fi kowa inuwa shine wanda ya ɗan ɗauki ɗan mayafinsa ya inuwa da shi haka wa amma na samu amma kaga wa'inda suka yi azumi a wannan yinin falam ya amalu shay'an da muka sauka mu ya da zango mu huta sun kasa yin komai wa amma na abdaru amma wanda suke cin abinci wanda ba su yi eh, azumi a wannan tafiyar ba fa ba'athur ba su ne suka je suka daddaure a ah, ainihin dabbobi kuma suka babba su ruwa suka sha wamtahanu suka yi aiki aikace aikace suka nemo eh, dabbobin abinci suka ci wa alaju kuma suka yi ma ainihin wa'inda suke azumin hidima daban-daban daban-daban tunda su tafiya ta galabaitar da su ga kuma azumi to annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya kalli wa'inna wanda ba su yi azumi ba a wannan tafiyar فقال النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر يوم wanda ba su ɗau azumi ba sun tafi da ladar masu azumi ga baki daya to kaga wannan yake nuna mana ashe wata rana in kai tafiya da ramadana kai kana azumi kaga wani yana cin abinci ba ruwanka eh karka ce a wannan bai da imani a'a iya imanin shi kenan eh kai ma iya imanin ka kenan kai kaga zaka iya yi to sai ka dauki azumin ka shi kuma wancan da ya aji azumi a shi kenan an ce mishi babu laifi dama zai iya aji azumin shi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 وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحوين به علينا مصائب الدنيا ومن اليقين ما تحوين به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا